Busa kahu, hala mu jahilun, mu jahilun yake asuru ka haifakin bu kahu ma'ana ta man busa ne za a busa. Busan kahu ba a karanta sura zumar ba ko? Hala Allahusu Ma'a nahu watan ala, a'udu billahi illan shi'ar da na zaziri. Wani su yake sai a yi busa a cikin kafu me zai faru fasa ita man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah busa da za a yi kenan malamai suka ce busa uku za a yi za a yi busa kowa ya razana sa'annan a yi wannan busa sa'annan a yi na biyu wani su malamai suka ce a'a busa guda biyu za a yi fafazi a man fi samawati man fil ardi wa'annan duk sune busa na farko kenan fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi duk abin da ka sani a sama da kasa sai sun mutu illa man sha Allah sai abin da Allah ya ga dama wani suka ce hamalatul arki wani suka ce mala'iku kaza wani suka ce mala'iku kaza wani suka ce a a fasaika man fis samawati wa man fil ardi duk abin da ke sama da kasa za su mutu to ina mana illa man sha Allah suka ce li tamqa mashi'atullahi hurra la tuqayyiduha qa'ida saboda mashi'ar Allah ta zama hurra babu wata ka'ida da ke kewaye abin da Allah ya ga damar shi ke aikatawa shine ma'ana illa man sha Allah ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون sa'annan a sake busa tsakanin na farko da karshe aka ce shekaru arba'in in aka yi busa kowa ya mutu yana kwance lokacin za ka ga Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai shi ne alhayyul qayyum thumma nushiqa fihi ukhra sa'annan a sake busa fa’iza hun kiyamun yanzu nuna sai ga shi nan kowa ya tashi yana kallo wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi al kitab wa ji'a bin nabiyyin wa ji'a bin nabiyyin wa shuhada'i wa qudiya annabawa da manzannai da shuhadai sai an zo ai musu hukunci وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وايزي تشي بزاء مسونا برانا an ya kake yi wallahi duk kowa sai an tsayar da shi sai an yi fisadi sai an yi hukunci wahum la wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yas'aluna a cika ma duk wani rai abinda Allah madaukakin sarki shi ya san kowa ya aikata wasiqal الذين كفروا ila جهنم زمرا sa'annan a tattara الله Allah ya kiyaye mu a kora su zuwa wata jahannama hatta idza sun zo ta san aka rufe abu ta taba ganin masu gasa burodi an rufe tanderu wurin gasa burodi din nan sai a rufe yana zafi ana budewa sai ne wai abin na rufe ne sai a kawo suna kaiwa wurin za a bude duk wani tururi da zafi ma sai ya kone وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ما سفر وتن جهنم سيسي ميكا وكنا ba a aiko muku manzanne ba ne da su yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna gargadi suna gargadi da wannan rana qalu bala manzannai sun zo sun karanta muna ayoyi walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sun zo sun karanta muka kiji muka bi son zuciya manzon Allah na fada turai na fada sai ka zabi na turai ka bar na manzon Allah ka je ka yi bayani ba ka da yadda za ka yi wasiqa allazina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara ja'alana Allah min nan kuma waɗanda suka ji tsoron Allah mu'minai sai a kora su wa na girmamawa zuwa aljanna hatta idza ja'uha sai in sun zo wa futihat abwabuha sai a buɗe musu kofofin aljanna karanti da girmamawa wa qala lahum khazanatuha masu tsaron aljanna sun ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku tsibtum fadkhuluha khalidina alherin Allah ya da ku ku shiga halin kasancewa ku kuna masu dawwama wa qalu sai su ce alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha'u fa nima ajru al-amilina wa tara al-mala'ikata hafina min hawli har ranar lafiya الملائكة حافين من حول الأرض لسكي فدا يسبحون بحمد حمد ربهم يسبحون har mala'iku tasbihi suke to kai yaya za ka yi sakaci da tasbihi a jiya hada da kaza da kaza da kaza da kaza ina tasbihi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin جعلنا الله من أهل الجنة زجرة أي صيحة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم فإذا هم بالساهرة بحق بني وقال ابن عباس الناقور الصور عند ذا عند ذا أبو سعد الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية ما كيف هذا سورة النازعات ينظر يوم ترجف الراجفة رانا جزاء جرجزة من جرجزة ذات الجرجزة تتبعها الرائفة فأن الجرائفة وتذات ذو باين حتى ذات ذو الجرجزة لجبة الآية قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة وإن سكا تراجلت أجل سنة أورو أبصارها مغانانت خاشعة سنة كنت yaquluna يقولون kaga kowa ya rude idanun duk sun rude zukata sun karye ko maganan su duk sun shiga cikin kaskanci sa'an nan duk sa'an da ɗan adam ya ruɗe sai ka yana neman me zai faɗa ya eh, sai ga yana cutuka da ke nuna cewa ya ruɗe ya kununa sai su rinka cewa ha inna lamar duduna fil hasira يقال ila فلان إلى حاضرته zara رجع إلى حيث أتى أئنا na lamar الحاضرة na ذا أقوم Yanzu mu za a iza kunna man nasira ko da a ce mun zamo eh, kasusuwa ne daga ko kasusuwa قالوا فيسسي تلك إذا كرة خاسرة أي wannan komawan kan in haka ne to muna cikin hasara komawa ce ta hasara dan ba mu gina wannan gidan ba inda muka gina mun baro sa'annan ga mun koma inda babu da abu komawa ya zama ne hasara kenan ko fa inna ma hiya zajratun wahida ai ba wani abu bane tafi a kiyama tsawa ɗaya za a yi fa izahum bisahira sai ga nan kowa ya waye gari a doron kasa a farfajin tashin kiyama sa'annan sai Allah madaukakin sarki sai hal ataka hadithu Musa Allah ya san ai labarin bai kai ga manzon Allah ba to yaya ya tambaye zai hal ataka hadithu Musa in kana son ka ja hankalin mutum sai ce ko ka ji labarin kaza ko kana sane da kaza to sai kaga mutum ya tattaro hankalin إذ ناداه ربه بالوادي المقدس هو a lokacin da yayin da sa'ad da ubangijin shi yake raye shi bilwadil muqaddas shine suwa bayani kenan me yake da shi izhab ila fir'auna innahu taba ka je wurin fir'auna lallai fir'auna yayi tsagawa ya ce ta haji fa qul kace hallaka ila an tazakka ko kana son ka zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha in shiri shiryar da kai zuwa ubangijinka ka ji tsoron sa fana ai eh, فأراه الآية الكبرى فأرى موسى فرعون الآية الكبرى sai annabi Musa ya nuna ma Fir'auna ayoyi masu manya manyan ayoyi da ke nuna da kadaitakan Allah da wahadaniya kasa da manzancin annabi Musa amma da yake Fir'auna ba shi da rabu shine fakkar zaba fakkar zaba wa asa fakkar zaba Musa wa asa rabbahu sai Fir'auna ya kayyata Musa sai saba ma ubangijinsa thumma adbara yas'a sa'annan don isa da cika da gawa sai ba da baya yana sauri fa hashara ya yi tattara mutane yi kuwa yayi kira ya daga murya fa qala sai ana rabbukumul a'la ai ni ne ubangijinku mafi girma فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأنا الله يقول a antum ashaddu khalqan am sama a antum ashaddu khalqan am sama wai ku ne inda ma a ce akwai ashaddu da shadid wurin Allah yake ku ne kuka tsananin halitta ko sama a antum ashaddu khalqan am as-sama bana banaha ya gina ta rafa'a samtaha ya daga fa'ilta fasawaha ya daidaita ta wa afkata lailaha wa akhraja duhaha ya yanzu fitaranta ya fitar da hantsinta wal arda ba'da zalika dahaha nan bayan haka Allah ya shimfida kasa akhraja minha ma'aha ya fitar da ruwa wa mar'aha da makiyayinta wal jibala arsaha duwar wasu kuma ya tabbatar da su banda Allah wa ya isa mata'an lakum wani al'adu su waɗannan Allah ya yi ne don yana bukata saboda ku kai ɗan adam ku ji jari da ku da dabbobin ku amma fa yau da zakaru insanu mata rannan zai tuna abin da ya da wa burra jahimu ba wa asara al-haya illa yi alma amma kaga wanda ya fazawa yi girman kai ya yayi fasikanci Yayi yi fagirci ya zalunci ya zabi rayuwar duniya yana ganin cewa duniyar nan ita ce nan babu wata ana tabbatar masa cewa fa innal jahima hiya al-ma'wa ya tabbatar da cewa wutan jahannama ita ce makomansa wa amma man khafa maqama rabbihi amma kaga wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga zatin ubangijinsa wani hannarsa anil hawa ya hana zuciyarsa son zuciya ya kauce ya saba masa zuciyarsa ya bi abin da Allah da manzon suka ce fa innal jannata hiya ma'a ya san cewa aljanna ita ce makowarsa makomarsa Allah ya saka mu a cikin yas'alunaka anis sa'ati wai suna tambayar da yake ne an alkiyama ayyana mursaha fima anta min zikra fima anta ne zikira ila rabbika muntaha abinda kake da za ka yi musu kawai innama anta munziru man yakhshaha ai kai kana gargadin wanda ke tsoranta ne ka faɗa musu ranar tashin yau ne za a tashin kiyama yau ne jiya ne gobe ne ne amfani da zai maka Abin da za ka samu a cikin ka. rabonka shine abin da ya kamata ka bincika an ta munziru man yakhshaha كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا kenan duk wa'annan abin da in aka waye gari sai kaga kamar jin rayuwar da aka yi duniya da kaban da bai sai ka ce yammaci ɗaya ne ko gaba ɗaya shi ce nan kowa ya waye gari ranar lafiya sai kuma abinda Allah ya ga dama ba haka bane قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن وعبد الرحمن الاعرج انهما حدثاه ان ابا هريره قال يتي ابو هريره استبى رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود وكان مستمع العالم ما هكذا فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين na rantsi da sarki da ya zabi Musa a kan talibai na zamaninsa. Kwana, mai waya ya ce, Faga bibal Sai musulmin ya yi fushi saboda cikin addini, dan mai zai cikin ta Musa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da Allah ya laifi? shi ce ya rantse da sarkin da ya fifita manzon Allah akan talikai baki ɗaya tun daga farkon duniya har karshe yi kuskure wanda ya ce ya rantse da sarkin da ya fifita annabi Musa akan talikai a yi daidai ba Allah ya fifita Musa akan talikai amma duk ba shi ɗaya na zamani ko tunda Allah bai fifita Musa akan annabi manzon Allah ba sallallahu alaihi yanzu da musulmi da kada da bayan waye ya faɗi daidai فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي sai musulmin ya fushi sai ya mari ma yahudan فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره yanzu hukuncin da aka yi ba abinda zai la'akari da shi ke a'a me yasa ba yahuda ya buga kirji bara na je na faɗa da manzon Allah dan Allah inda ya san manzon Allah azzalimi ne zai wanda ya fada da shi wa yake karewa manzon Allah yake karewa ba haka bane amma ya san manzon Allah adili ne ba zalunci wurin manzon Allah sai ya tashi da karfin gwiwa ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana min amrihi wa amri al-muslim yace ga abin da ya faru ga abin da ya faru wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kalli inda abu yake inda abu yake ba a cewa eh dama in kaji ana talla madi ne me zuma sai? kan eh bai zo bane ko yana zuwa sai ne sai manzo Allah ce la tukhayyiruni ala Musa kada ku fifita a kan annabi Musa tare da cewa manzo Allah da bakin sa ke cewa ana sajid wala da adama wala fakar wala da adama annabi Musa yana cikin wala da adam har har wala ma duni alba in annabi Musa wa inna an-nas yus'aquna saboda mutane za a kace su ranar tashin kiyama duk za su fadi su mutu fa akuna awwala fa akuna man yasiq kaga da sai na zamo cikin farkon wanda zai farka manzo Allah ce ne farkon wanda zai ana awwalu man tashaqqu anhu al-ard yace ni ne farkon wanda kasa za ta tsage na fito tashi alkiyama ba daraja ba manzo Allah yace ni Allah zai in aka yi busa na farko duk wanda ya mutu za a na ayi na biyu a tashi manzo Allah yace ni ne farkon wanda zai tashi Inna tashi fa iza musa batishum bi janibil ard manzo Allah yace ina tashi sai na ga annabi Musa na rike da wani bangare na al'arshi fala ajri sallallahu alaihi wasallam yace ban sani ba akana Musa fi man sa'iqa fa afaqa qabli aw kana man istasna Allah yace ban sani ba annabi Musa yana cikin waɗanda suka mutu ya tashi ya fara tashi kafin ni ko ko a'a yana cikin waɗanda Allah ya togace fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah banda manzon Allah waye yake da irin wannan ladabi manzon Allah na fadar haka fa manzon Allah ya san ya fi Musa ya fi Ibrahim ya fi dan me manzon Allah ne ya da labari da kansa yace za a waye gari farfajiyar tashin alkiyama al'umma baki ɗaya kakaf su je wurin wane yace yau ba ni bane har annabi Musa yace ba annabi Musa sai yace ma ku je wurin Isa annabi Isa zai ce ku je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai fi su ba amma kaga ladabi ko tawadu an cike قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي يسحق الناس حين يسحقون متاني ذات متو لوكتين ذات متو فأكون أول من قام سين زمونين فرق وآخذ بالرجع الآن daraja ne da don Allah wa ya amma saboda manzo Allah ya nika ma Allah iko da mulki da komai Allah shine ayyul qayyum alu bima yuri. saboda manzo Allah ya kowa sanin Allah duk wanda ya yana wasa da Allah wallahi bai san Allah wanda ya san Allah baya wasa da Allah babu yace wani babi yaqbidu Allahu al-ardh yawm al-qiyamati Allah zai hada tattara kasa baki ɗaya ranar tashin al-qiyama rawahu nafi'un ali ibn umara an an-nabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي ان كربو دغ ابو هريره الله كرم سيدا يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي يقبض الله الارض ويطوي السماء الله زي تكسر كفا ينقي السماء بيمينه دغمسا ثم يقول sa'an nan ya ce haka Allah zai da ma ce yau masu baddalul ardu tsairar rannan al'amari duk ya canza duk wani tsari da ka sani na duniya babu shi ya canza Allah madaukakin sarki zai tattara kasa baki daya sama da sama kanta sai Allah ya nade ba sama ba kasa ba komai sai Allah yace ce anal maliku aina mulukil ard aina mulukul ard Allah ce ni ne cikakken sarki ina sarakunan duniya ana maliku aina mulukul duniya aina mulukul ardi sai Allah ce limanil mulkul yawma dama kasan babu ita Allah ya tattara ta saman kanta da take da girman da ɗaukaka da inda su jibrilu da mala'a da kowa Allah ya naɗe ta ina ta da ina ta Allah ya ce mulku yawma a duniya Allah ya ba kai ne shugaba wannan sarki wannan kaza wannan kaza Allah ta ce liman mulku yawma sai ka ji sarkin ke ba kowa ba abin da zai ce an siyasa duk so wa ta'atu wa salatu ila لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم